Sashen Hausa ne na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma niya FM har ma da dalol za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke Washington DC a shirinmu na lasariya da farko ga kanin labaran duniya. To Usman, 'yan kasar Kamaru na ta baba kan sahihancin rahoton da kungiyar kare hakokin bil'adama ta Human Rights Watch ta bayar da ke zargin dakarun kasar da kwantatawa mayakan kungiyar Boko Haram. Ƙungiyar Human Rights Watch ta ce mutane da dama sun ɓace a hannun dakarun da ke yaƙi da ta'addanci a ƙasar Kenya. Kana yau waɗansu jigajigan jam'iyyar Republican a yaƙin neman zaben bana za su gabatar da jawabai a zauren babban taron na jam'iyyar da ke kankama. to haka yake ai har ma za mu dan tattauna da sahabu don jin me ake ciki a can garin na cleveland ana gudanar da taron yadda kayan da ake sarrafa a najeriya za su karbu a najeriya ga 'yan najeriya idan ake taron nan aka samu bakin zaren to shine mun dau hanyar da zai da mu daga cikin dogaro da kasashen waje da abubuwan kasashen waje. To bayan taron na abiya kuma a jihar Kano wasu kungiyoyin 'yan kasuwa ne suka gudanar da goyon bayan kudurin dokar kullo da gasa tsakanin masana'antu da kere-kere a jihar Kano. in har gaske ne efcc ta tace lallai an same ka da laifin nan an kai ka kotu in har shari'a za a tsaya a yi bayan da za a yi wata ɗaya ko biyu kuwa uku ba a yanke kunci ba to da fatan za a yi mana afuwar wannan tuntube na abin da aka ji maimakon wanda aka ce jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa grace alheri abdu 'yan kasar kamaru na bayyana ra'ayoyinsu kan hancin binciken da kungiyar kare hakokin bil'adama ta human rights watch ta gudanar bayan wani rahoto da ke zargin ƙasar da yin ba daidai ba a yaƙi da ƙungiyar boko haram Wata ɗalibar jami'a 'yar shekaru 26 Haja Awa wadda ta rasa danginta uku a harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai a garin Mora da ke kan iyaka da Najeriya shekaru biyu da suka shige. Ta ce a matsayinta na wadda hare-haren ya shafa ta yi mamakin zargin rundunar sojan Kamaru da ƙungiyar kare hakkokin bil'adama ta Amnesty ta yi da keta hakkin bil'adama a yaƙi da kungiyar Boko Haram da ta ce babu abin da suka yi sai kisa da fyaɗe da kuma sata. Cette histoire de Boko Haram, n'est-ce pas, c'est pas seulement le Cameroun qui en souffre. Nous avons des frères au Niger, au Cameroun. Ana gani kungiyar Amnesty International tana da wani mugun nufi da na dulkusar da Kamaru, domin Kamaru da Najeriya da Chad da kuma Niger dukkan su suna yaki da Boko Haram. Sai dai kungiyar tana sha'awar buga rahotannin keta haki a ƙasar Kamaru kawai. ta ce kamata ya yi kungiyar amnesty ta bayyana wa duniya irin akuba da mutuwa da jama'a ke yi a hannun mayakan kungiyar boko haram da kuma kokarin da sojojin kamaru ke yi na ceton rayukansu ebenezer akanga wani ma'aikacin tashar talabijin ta ƙasar kamaru da ya ware wato ya kware wajen kai rahotannin hare-haren kungiyar boko haram ya ce irin waɗannan rahotanni za su kashe gwiwar sojojin da ke ƙoƙarin samar da zaman lafiya a ƙasar da ta rasa rayuka da ƙaddarori a harin ta'addanci. A country like Cameroon cannot be in war against a terrorist group. And Amnesty International things what it can do is... kamar Kamaru ba za ta yaki da ta'addanci ba kuma kungiya kamar Amnesty ta yi tunanin abin da za ta iya yi kawai shine rahotannin cewa gwamnati tana kuntatawa mayakan Boko Haram. kungiya Amnesty ta taɓa rubuta rahoto tana Allah dai da kashe-kashen 'yan kamaru da kungiyar Boko Haram ke yi ne Ƙungiyar Boko Haram tana da 'yancin kashe 'yan ƙasar kamaru ne? Menene ya sa ba sa cewa komai idan Boko Haram ta kashe 'yan ƙasar kamaru sai dai kawai su ta ɓaɓatu idan sojojin kamaru suka kashe mayakan ƙungiyar Boko Haram? Wani masanin ilimin halayya ɗan adam da zamantakewa Emmanuel Osomba ya ce kungiyar amnesty tana yin aikinta ne kawai na taimakawa wajen kare hakkokin da kuma mutanen da aka yi wa ake daurewa a wakafi They are merely doing their job. They talk about uh, Cameroon uh, respecting international laws. Amnesty says. Uh, kawai kungiyar ke yi suna magana cewa Kamaru ta kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa. Amnesty tana magana ne kawai akan mutanen da aka tsare ba bisa ƙa'ida ba kuma ana ƙuntata musu. rahoton da kungiyar amnesty ta buga ranar 14 ga wannan wata na yuli da taken kyakkyawar manufa hanyar da bata dace ba na nuni da cewa sama da mutane dubu ɗaya da ake zargi da goyon bayan kungiyar boko haram da aka kama suna zaune a cikin wani yanayi da bai kamata ba ana kuma gasa waɗansunsu a ƙuba mutane da dama sun ɓace a cikin shekaru biyu da suka shige a hannun dakarun yaƙi da ta'addanci a kenya bisa ga rahoton kungiyar kare hakkokin bil'adama ta amnesty international ko kuma Human Rights Watch bisa ga rahoton dakarun soji sun kama kalla mutane 34 bisa zargin alaka da kungiyar ta'addanci ta Al-Shabab sai dai ba a tuhumi ko guda daga cikinsu ba. Danginsu sun ce ba su san inda aka kai mutanen da aka kama ba, kuma ba a bayyana musu inda suke ba duk da rahoton ɓacewarsu da suka kai wa hukuma. A daidai lokacin kuma an gano gawarokin mutane goma sha uku da aka kama a lokuta baya. abin da ya haifar da fargaba kan waɗanda aka suka ɓace ba tare da wani bayani ba bisa ga rahoton hukumar kare hakokin bil'adaman rundunar yaƙi da ta'addanci a kenya ta ƙara azama bayan harin da aka kai a jami'a garisa da ya yi sanadin kashe mutane 147 galibi ɗalibai to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban kasar turkiya Recep Tayyip Erdogan zai gana da Majalisar Tsaron kasar yau Laraba da safe bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi makon jiya. Zai gana da Majalisar Ministocinsa bayan ganawa da zai yi da Majalisar Tsaro. Ana kuma kyautata zaton zai yi wata muhimmiyar sanarwa bayan taro. Tun farko yau Laraba Majalisar Koli kan harkokin ilimin ƙasar ta soke duk wata ziyara harkokin ilimi zuwa kasashen ƙetare ta kuma umarci dukkan waɗanda ke karatu a kasashen ƙetare su koma gida ba tare da bata lokaci ba. Kafofin sadarwar ƙasar Turkiyya sun ba da rahoto cewa ma'aikatar ilimi ta kori kimanin malamai dubu goma sha biyar a ƙasar yayin da ma'aikata harkokin cikin gida ta sallama ma'aikata dubu tara. Ma'aikatar kuɗi ta kori ma'aikata dubu ɗaya da ɗari biyar an kuma kori waɗansu ɗaruruwa a ma'aikatan harkokin addini da tsare-tsaren iyali da kuma ma'aikatar ofishin prime minister hukumar koli kan harkokin ilimi ta kuma buƙaci malaman jami'a 1,577 su murabus an kori ma'aikatan ne bayan kama kimanin mutane 9,000 a ankara waɗanda ake tsammani suna da hannu a yunkurin hambara gwamnatin shugaba erdogan shugaban amurka barack obama ya yi alkawalin taimakawa wajen gudanar da bincike a yunkurin juyin mulkin da aka yi a makon da ya gabata labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington wanda grace alheri ta karanto yanzu haka a najeriya ana gudanar da taro kan yadda za a sarrafa ko kuma yadda ake sarrafa kayayyaki a najeriya ta yaya za su karbi wajen 'yan najeriya musamman game da haɓaka tattalin arziki wanda a yanzu aka ake yi a garin aba na jihar abiya wakilinmu hassan maina kaina ya mana duba kuma tare da jin ta bakin masana kasuwanci domin yi mana fashin baki a kai Kwararre kan tattalin arziki a Najeriya, Alhaji Abubakar Ali ya ce wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace. Kusan kacokan Najeriya ta dogara da dama kayan kasashen waje ne. To wannan taron nan idan kake taron nan aka samu bakin garin to shine mun dau hanyar da zai da mu daga cikin dogaro da kasashen waje da abubuwan kasashen waje. Wannan taron nan Hassan ni in so ne ne shi na so Allah ba kasar ba ministocin wannan gwamnati uku ko hudu su je wajen wannan taron nan kuma a yi komai tare da su. Ɗan kasuwa Adam Yaro Fatuskum ya ce wannan taron zai ba su zarafin tafka muhawara da nufin kambaba kasuwanci a cikin ƙasa. Wannan taron yana da muhimmanci. A rinka yin tarurruka da za a samu ci gaban kasuwanci da za a samu wutar lantarki, za a samu darajar naira, za a samu 'yan kasuwa daga kasashen waje. Mu na tun gida don muna tattaunawa muka gyara kasuwancin mu za mu samu abokan wato haɗi daga kasashen waje wanda za zo mu haɗu mu gudanar mu faci gaba arzikin ƙasar nan. An babu irin wannan tarurrukan da ake yi to 'yan kasuwan mu da su suke cikin gida ba za su zama suna da ainihin haɗin kai da kuma ainihin wato makama akan harkan kasuwanci wannan yana da muhimmanci kalubalen mu yan kasuwa masana'antu babban ta shine wutar lantarki wutar lantarki wannan gwamnatin daga dukkan halamu alhamdulillah ta ɗauko hanyar da yan Najeriya za su samu sauki Alhaji Hussaini Lamin na kamfanin Dantata Foods ya ce wannan babban taro zai samu hanyoyin da za a warware kalubalen da ke fuskantar kasuwanci da masana'antu a cikin Najeriya. Muhimmin taro ne saboda za mu gabatar da ainihin kalubale da muke fuskanta dangane da sha'anin abubuwan da muke manufacture. musamman ta kaga bar mu muna processing shinkafa kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da kiran gwamnati suke nema 'yan Najeriya su fi a kai. To kuma abubuwan nan da muke muna ne don mu siyar mu samu riba. To ka dizel da tsada, kayi yi ainihin robo da tsada, kayi yi ribar da za ta samu ba ta in ma akwai ta yanzu business ana yi ne don an ya zama dole a yi ba don riba ba za ta sai raw material da tsada kuma za ta sai diesel da ma'aikata ta biya su ta ga abin da za ka fitar. kokarin da na yi don jin ta ma'aikatar kasuwanci ta najeriya ya ci tura hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria. To a Kano kuma maci ne wasu kungiyoyin 'yan kasuwa suka gudanar game da kudurin dokar nan ta bullo da gasa tsakanin masana'antu da game da kere-kere da su kansu wanda suke kirkire-kirkire. Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya aiko mana da wannan rahoto. bai kamata kullum ana gashin dankali ba. A kullum babba baya son ya ga karamin ɗan kasuwa ya zama shi yau shima zai iya cewa he a ce he muna son gwamnatin jihar kano da allah ta goyi bayan wannan doka Alhaji Rabi M Kura kenan sakataren gamayar kungiyoyin 'yan kasuwa ta Amata reshen jihar Kano. Sunana Usaina Ahmad Umar, ni ce mataimakiyar masu ƙananan masana'antu ta ƙasa. kuma ina zaune a cikin jihar Kano ina da masana'anta ta wadda nake sarrafa man gida kuma gani tare da mata entrepreneurs mun zo saboda muna supporting din wannan bill din ya kamata a tallafa saboda mu ƙananan masu masana'antu muna samun tsaiko a ci gaban sana'o'inmu saboda manyan 'yan kasuwa da manyan masu kamfanoni suna hana mu ci gaba kullum shekara da shekaru a guri ɗaya muke tsaye muna fata wannan majalisa mai albarka za ta tabbatar da wannan bil din namu insha Allah macin dai kungiyar enable 2 ce mai tallafawa harkokin kanada da matsakaitan masana'antu da hadadar kasuwanci wadda ke karkashin hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar birtaniya gfid ita ce ta shirya shi inda aka yi tattaki daga cibiyar 'yan jarida ta kano zuwa hara harabar ma'aikatar yada labarun Kano. A yayin gangamin mambobin kungiyoyin maza da mata na sanye da rigula kuma suna rike da kwalaye masu rubutun nuna goyon baya da neman majalisar dokoki ta ƙasa. Ta hanzarta zartar da wannan ƙudurin dokar kyautata gasar ayyuka da sarrafa kayayyakin da ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa ke yi. Alhaji Abubakar Madigawa shine jami'in shirin Enable 2 a nan Kano. An yi irin wannan taro a lagos Gobe in Allah ya yarda za a yi kamansa a Kaduna sannan nan gaba za a irin sa a inugu saboda haka muna fatan za a haɗa karfi da karfe tsakanin gwamnati din da 'yan kasuwan domin kasuwanci shine kashin bayan rayuwa shugaban kwamitin labaru na majalisar dokokin kano honorable salis ibrahim riroy wanda ya wakilci shugaban majalisar na cewa kamar yadda kuka sani akwai mutanen ku masu kishin jihar kano wanda sun turo mana kudiri akan magana irin wannan kudiri wanda zai karfafawa 'yan kasuwa da masu masana'antu masu tasowa kowa ya sani 'yan ƙananan 'yan kasuwa da masu masana'antu su suke ba da ayyukan yi kwarai da gaske saboda haka duk wani ina son tabbatar muku cewa duk wani ƙoƙari da za mu yi mu tabbatar kun ji daɗi kuma kun yi ayyukanku cikin annashuwa majalisar dokoki ta jihar Kano za ta yi muku. Alhaji Baba Halilu Dante da ke zaman babban sakatare a ma'aikatar ciniki da masana'antu ta Kano ya ce gwamnatin Kano na goyon bayan wannan yunkuri. Wannan kuduri wato muna gan cewa aikin mu ne ma kuka dauke mura kuke taya mu. So duk goyon bayan da kuke bukata za mu bayar kuma me ya taimako da ya fi cewa a maka doka kana da kariya ta doka da za ka kai ma za ka ci gaba ka zama wani abu. babban sakataren ma'aikatar ciniki da masana'antu ta jihar kano kenan alhaji baba halil ɗanci mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria To yanzu haka ina tare da abokin aikin mu Sahabo Imam Aliyu kai tsaye da yake Cleveland a jihar Ohio wanda a can ne ake gabatar da zaben dan takarar shugabancin Amurka wanda kuma aka zaɓi Donald Trump a jam'iyyar Republican kenan. Malam Sahabo salamu alaikum. Wa alaika salam Malam Ahmad. Ma ya ayyuka to. To alhamdulillah. To madalla dama ni ce to bari mu ji yau menene taken taron na yau na ga kowace rana da rana da taken da ake mata. Eh taken na yau shine sake farfado da martabar Amurka cewa ta kasance ita ce ta ɗaya. da abin za a yi ta kasance ita ce ta ɗaya a nan cikin gida da kuma ma waje baki daya hmm. Wato da turanci suka ce make America first. Hmm. To bayan wannan ah, me ke jan hankali sosai musamman kasan san dare za a shiga a ta hada-hadar <laughs> abubuwan da suke tafiya. To mm, babban abu a jerin shirye-shiryen yau shi ne amsa ko kuma eh, karɓar wato takara na zama mataimakin shugaban kasa da yake gobe za a kammala taro cikin dare mm. a yau mataimakin shugaban kasa ko dan takara da mutumin zai takara mataimakin shugaban kasa yau ne zai yi jawabi na karbar gayyatar ya zama dan takara mataimakin shugaban kasa oh, eh, Mike Pence gwamnan jihar Indiana kenan. Mm. to baya ga haka kafin ma a kai ga haka akwai labarai ko rahotanni da ke iso mu yanzu yanzu haka cewa shi dan takarar shugaban kasa donald trump da shi mike pence za su yi gangamin siyasa a nan birnin cleveland mm. kamun ma a je dandalin taro can da maraice inda za a yi ta jawabai za a ci gaba da yin jawabai na suka ga jam'iyyar hamayya da wacce za ta yi wa jam'iyyar takara. Eh, to da kai magana cewa za a yi gangami maganan suka nan da ake ta yi. A jiya na bi abin sosai da daddare na ga duka masana siyasa da sauransu a nan Amurka suna ta magana cewa sun ga wannan taron da aka yi gaba ɗaya aka gama su ba su ga irin tana ta suka ba su ga menene abin ɗauka ba ya kake saurari a wurin kai. To, kasan masu wannan gangami akwai suna magana ga rukunin al'umma biyu. akwai magoya bayan jam'iyyar 'yan gani kashe ni waɗanda mm. suke wannan zauren su ake daya abin da suke so kenan abin da zai tsumar da su ba su da kasan jami'a ce wacce take fama da matsaloli na rarrabuwar kawuna wannan ne karo na farko da wani mutum daga waje ba daga cikin jam'iyyar siyasa ba ba dan siyasa ba zai shigo ta kawai ta sama ya zama dan takara to wannan kasan ya janyo kuma haɗe eh. da shi ma irin halayya ko kuma irin magabatunsa <laughs> eh. wannan ya janyo rarrabuwar kawuna tsakanin jam'iyyar kasan yayin jam'iyyar baki ɗaya galibin su ba taron eh, eh, saboda lokaci to dole mu tsaya ne yawa to duk da eh. rabuwar kawunan su din nan abin da ke haɗa ka sabo suke da abin suke da abin da suke da ra'ayi guda ɗaya shine Hillary Clinton da baki ɗan su da waɗanda su koda an samu rarrabuwar kano abu guda da suka yi suka yi suka yi tifa kai shine ba sa san Hillary to mun gode malam sabo ai ina ga dole anan zan tsaye da kai samu ya kawo haɗin kai tsakanin to mun gode sosai sabo anan zan tsaye da kai saboda lokaci ba zai bar mu ba Be away. To bayan mun gama da maganar shi Malam Sahabu da muka ji ra'ayin abubuwan da ke faruwa a can a Cleveland ta jihar Ohio sai kuma mu je gana. Ma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka da masu sauraro ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu sauraro yana biye da mu muna tattaunawa ne da alhaji yahuza ciroma mazauni a birnin new york da ke nan amurka kuma dan asalin najeriya amma kuma tashin ghana a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke faɗa mana cewa ya auri baturiya amma kuma sun rabu ya ce sun kuma rabu ne saboda bambancin addini yau akan wannan batu za mu ɗora yau alhaji kana mana bayani ka ce kun rabu saboda batun addini to amma alhaji yahuza dama ba ku cin matsaya ba ne game da batun addini tun dai kafin ka auri mace sai ta san wasu abubuwa naka musamman abin da ya shafi ko kuma ke nasaba da addini to ka gani dalili da na gan kamar zaman na ita da kanta ta ga da zaman namu tun da ni ina da ibada kamar sallan da nake da sauran wayan su karanci karancen qur'ani to sai tana gan kamar ko ina wurin hiran su ka san yadda turawa suke ko hmm. to sun gan kamar kana yawan karanci karance kana rage musu nasu jin daɗi a nasu gani kenan to ina ji abin da ya samu da ita muka samu separate kenan which is in 1989 eh, kenan so shi 1989 1989 kenan to lokacin sai na iso back to new york nan inda nake maka magana to kuna da yaya kenan a'a ba mu da yaya kayan ce mu shiga duba yadda rayuwa take idan aka kwatanta ta da afirka gida najeriya da ghana bari mu duba rayuwa a na amurka daga wancan lokaci zuwa tsakiyar lokacin da ka kai har zuwa yanzu nan don ka ce a wancan lokacin abubuwa suna da sauki kamar dame-dame suke da sauki a ce mu ɗauki misali maganan samun aiki da zamantakewa idan ka kwatanta shi da yanzu me ya saukin shi a wancan lokacin eh, bisa ga yanzu eh ai ka gan duk zancen da muke za ka yi ka to kaga lokacin nan ka gan kaman yanzu da muke maka zancen na lokacin nan ibada in ba dama kai da aka tabbatar da kai kan ibada ba ibada ka ta zama sosai sosai lokacin nan in ka zo in ba za ka yi ka tari ba za ka rabu da ibada me yasa ko to eh, saboda kagan lokacin nan ba za ka samu masallatayya kamar yanzu ba don lokacin nan a remember masallaci dai kawai na sani shi ne eh, masallacin ɗin da ke kan 116 between Lexington and 7 Avenue na Makumex masallacin da na sani dai ke nan don lokacin ɗin in ma za mu yi sallan kamar sallan idi akan ga muna zuwa Columbus University wurin muke zuwa mu yi sallah to base in zan masa comparison lokacin nan da yanzu akwai bambanci kwarai ta bangaren ibada eh, bangaren ibada eh. to inda ce lokacin nan akwai irin ibadin da muke ibadin da ake samu yanzu to da zan ce mutu shi wancan lokacin saboda ibadin nan to ina ji da wancan lokacin ya fi saboda lokacin in ma ka iso garin nan ina ji within short time za ka yi ka samu takarda kuma in baka da takarda aiki sauki ne za ka samu da yanzu nan da muke maka magana rana wace yau to me kake jin ya haifar da haka kaman me yasa a wancan lokacin za a iya cewa ya fi sauki bisa ga yanzu nan eh ai shi ne daga samun takardar da kuma samun aikin eh ai ka san lokacin saboda in ka duba yanayin lokacin komi na nan a sauki kamar in ka zo ka san su turawan da suna nazari sosai suna nazari special mu mutanen da muke shigowa eh. suna nazari kuma nazarin din da suke sai yanayin suna saki eh, kana gani akwai abubuwan da suka faru idan suka duba ko kuma suka yi nazari akai sai su ga akwai bukatan su dan canza wannan ko kuma su eh, wannan kwaskwarima eh ka san garin gadiya suna develop things kuma suna kokari yanda yanayi zai yi da mutane sauki sauki sosai kuwa ba tare da wani matsala ba but at the same time kuma suna kokari yadda kuma ba za su yi abin da za su takura ba ba su takura ma kai da ka zo ba su kuma su da ka tarar ba ka takura musu ba ba ka takura musu ba yawa to misali maganar samun aiki lokacin eh eh ai shi nake gaya maka ne misalin samun aiki lokacin din da ni na zo ga nawo gani ai ka san shi rayuwar nan da hmm. muke ciki abin da wani ya gani wani bai gani ba haka ne abin da wani kuma bai gani ba wani ya gani gaskiya ne to ka gani to ni abin da ni na gani lokacin aiki ba matsala eh, samun aiki in dai ka iso garin nan kaga samun aiki kenan ko kuma samun takarda lokacin da komi sauki ne komi sauki lokacin din da na dawo ina ji na iso garin nan lokacin don kasan saboda ni ma'aikacin gwamnati ne a Najeriya hmm. lokacin ina da multiple visa seven years a don lokacin ana ga maka na taba dawowa na koma eh. kuma lokacin da na dawo nan ban da sha'awar zama garin saboda in ka duba lokacin nan Najeriya ba in ka dawo da one dollar za a baka 70 kobo lokacin bai kai ma wannan naira ba kenan na zo na yi lokacin da na iso garin da na zo ban yadda na zan nan ba na duba irin albashin ko kuma da ake biya don sati lokacin akwai wanda ake biyan su kamar 170 dollars sati to amma in kai kwatanci da irin abin da kake samu Najeriya to eh. kuma da irin zaman lafiya ko kuma tarbiyya din da kake samu a gida ka gani ko mm. lokacin ina ji in ka duba ma gari zaman Najeriya kash yau ma kamar kullum bakon namu ya koro bayani amma ba lokaci masu are a tarbe ma cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa yanzu a madadin bakon namu alhaji yahuza ciro mazaunin birnin new york ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi ta riga shi jifulani To an gaishe ka Malam Ladan sai kuma wani lokaci. Yanzu ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. sako na farko na cewa zuwa ga sashen hausa na muryar amurka dambar wadda ke gudana tsakanin 'yan majalisun dokokin jihar mu ta zamfara da kuma bangaren gwamna abdul aziz yari ba sabon abu bane a demokaradiyyar najeriya don haka muna goyon bayan duk wani mataki da 'yan majalisun za su dauka akan gwamnan matukar ba zai saba wa dokokin kasar mu najeriya ba daga mahmud salo kaura na moda jihar zamfara wajen na cewa muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya lokaci yayi da za ta samar wa manoman kasar mu takin zamani ganin yadda damuna ta sauka a fadin kasar mu baki daya daga muhammad bai kayan miya oji kwatas gombe sako na gaba daga alhaji abbas bafa chaledi bauchin najeriya ya ce kalubalen ku mahukuntan najeriya ya kamata ku dau matakin ba sanin ba sabo ga yan tsagerun neja delta masu fasa bututun mai a yankin su duba da yadda suke kawo wa gwamnatin tarayya cikas allah ka shiryar da su wannan saƙon haɗin gwiwa na cewa assalamu alaikum voa hausa a zahirin gaskiya wasu mutane suna yi wa masu cutar aids ko sida mummunan zato tabbas ba ta hanyar aikata zina kawai ake kamuwa da wannan cutar ta sida ko aids ba akwai hanyoyi da yawa kamar wurin yin amfani da almakashi da sauransu allah ya kare mu amin daga arabiyu awwal mai faci gidan madi a sakkwato da shu'aibu daimu gidan madi a sokoto da shu'aibu adam bagwai sako daga wana cewa ina kira ga 'yan najeriya da mu ci gaba da taya gwamnatin shugaba buhari da addu'a bisa kyakkyawan manufofin gwamnatinsa da fatan allah ya ida nufi amin sako daga badamasi aliyu rijiyar lemo kano sako na karshe daga adam muhammad gitte a kasar chadi ya ce salamu alaikum boa hausa ku bani dama na yi allah wa dare da hari da wasu 'yan bindiga suka kai a kasar mali wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu sojojin kasar sama da goma allah kawo muna karshen yawan ta'addanci a duniya baki daya amin To kafin mu karkare bari mu je ga takaitattun labarai. Donald Trump a matsayin ɗan takarar shugaban Amurka na jam'iyyar Republican a babban taron jam'iyyar na ƙasa da ke kankama yanzu haka a birnin Cleveland na jihar Ohio. Yau Laraba waɗansu ƙososhin jam'iyyar da suka yi fice a yakin neman zaben shekara ta 2016 za su bayyana dalilan da ya sa ya fi dacewa ya zama shugaban ƙasa akan abokiyar takararsa Hillary Clinton. Gwamnan jihar Indiana Mike Pence zai yi jawabinsa na farko tun bayan sanar da shi a matsayin abokin takarar shugaban wato Donald Trump. tsohon kakakin majalisar wakilan amurka newt gingrich wanda ake tunanin zaɓa a matsayin mataimakin shugaban ƙasa shi ma zai yi jawabi a wannan taron na yau sauran da za su yi jawabai sun hada da waɗanda suka yi ta suka tsare-tsaren da yake gabatarwa da kuma kalaman batanci da yake amfani da su waɗanda za su gabatar da jawaban sun hada da gwamnan jihar wisconsin scott walker ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar florida marco rubio da kuma ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar texas ted cruz shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan zai gana da majalisar tsaron ƙasar yau da safe bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi makon jiya zai gana da majalisar ministocinsa bayan ganawa da zai yi da majalisar tsaro ana kuma kyautata zaton zai yi wata muhimmiyar sanarwa bayan taro To da takaitattun labaran shirin ya kammala sai kuma in an jima za mu sake dawa in Allah ya yarda. inda za mu je a zamfara da maganar da ake ta yi tsakanin gwamnan jihar da kuma 'yan majalisar dokoki a madadin grace alheri abdu da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ta ba da umarni julie letters gresham sai injiniyan mu na yau aidan nelson sai ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya ga yau da gobe